Hanyar adalci Darasi na shidda Adamu da Hawwa'u Salamu alaikum, abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shi fahimta, ya kuma miƙa kansa ga bin hanyar adalci wadda shi Allah ya kafa, yana son kowa ya zauna tare da shi cikin salama ta ainihi har abada. Ina jin daɗin yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Za mu ci gaba da nazarinmu game da abubuwan da suka faru a cikin farko, a darasi na yau za mu sadu da su Adamu da Hawwa'u, mu ji wani abu game da ranarsu na farko a duniya. Mun riga mun karanta a cikin attaura, cikin kwana shida Ubangiji ya yi sama da duniya, da teku da dukkan abin da ke cikinsu, bisa ga fitowa Sura ashirin aya goma sha ɗaya, kuma mun ga yadda Allah ya halicci mutum na farko a kwana na shidda, Allah ya halicci mutum da jiki da ruhu, Allah ya yi jikin mutum daga turɓayar ƙasa, sa'an nan a cikinsa ya samu dawamiyar kurwa, Allah ya halicci kuron mutum a cikin sifarsa, wato a cikin kuron mutum, Allah ya sa azanci ko tunani na musamman yadda mutum ya iya sanin Allah, kuma Allah ya ba mutum zuciya ko motsin rai wanda ya iya ƙaunar Allah, ya damƙa ma mutum son rai ikon yin zaɓe, wato ikon yi ma Allah biyayya ko ya ƙiya. Sa'ad da Allah ya gama aikin halittar mutum na farko, sai ya cika waɗansu ayyuka kamin ya huta daga ayyukansa na halitta. Yau za mu dubi waɗannan ayyuka, za mu ci gaba da karatun attaura, Sura ta biyu na littafin farawa, za mu soma daga aya ta bakwai, ga abin da littafi yana cewa, Ubangiji Allah ya sifanta mutum daga turɓayar ƙasa. a cikin kafafen hancinsa kuwa ya hura numfashin rai, mutum kuma ya zama rayayyen taliki. Ubangiji Allah kuwa ya dasa gona Aiden wajen gabas, a can ya samu mutumin da ya sifanta. Littattafai suna faɗin yadda Allah ya shirya wata gona mai kyau domin mutumin da ya halitta, sunan gona Aiden ne. wato, murna, wani suna kuma gonar Firdausi ne, waɗansu suna tsammani gonan nan inda Allah ya aza mutumin na fari a sama take, amma littattafai sun tabbata mana tana nan duniya a gabas a Aidan, ya yiwu wurin da ƙasar iraq take a yau. Littattafan annabawa ba su taɓa rikici tsakanin gonar Firdausi ko aidan a nan duniya da firdausi na sama can bisa a wurin Allah. Ga abin da littafi mai tsarki yana cewa a ayoyin nan, Ubangiji Allah ya sa kowane itace mai kyan gani, mai amfani domin abinci ya tsiro, itacen rai kuwa yana tsakiyar gonar, da kuma itacen sanin nagarta da mugunta, wani kogi kuma ya malalo daga Aidan, ya shayar da gonar, daga nan kuwa ya rarrabu ya zama kogi huɗu, Ubangiji Allah ya ɗauki mutumin, wato Adamu, ya zaunar da shi cikin gonar Aidan, ya noma ta, ya kiyaye ta, bisa ga fara Sura biyu, aya tara da goma da aya ta goma sha biyar. Ga shi, Allah ya shirya ma mutum na farko, wato Adamu, wuri mai kyau inda zai zauna cikin ni'ima na ƙwarai, Allah ya sa shi a gona cike da itatuwa masu ba da ’ya'ya, masu daɗin sha da kyan gani kuma, a wurin nan mai ban mamaki, komai ya zama cikakke abin shawa. Adamu ya ga kyawawan itatuwa, ya ga tsuntsaye iri-iri, ya ji ƙamshin furannin daji, ya yi mamakin dukan abubuwa masu kyau waɗanda Allah ya sa a gonar, yana da farin ciki ƙwarai, Allah ya ba Adamu komai don jin daɗinsa, mun kuma karanta yadda Allah cikin alherinsa ya damƙa ma Adamu wani aiki mai biyan bukata, wato ya kula da gonar, aiki mai sa masa farin ciki. Abu mafi ban mamaki a gonar Aidan Allah da kansa yana zuwa gona da sanyin maraice domin ya hira da mutumin da ya halitta a sifarsa, bisa ga fara Sura uku aya takwas. Me ya sa Allah ya ziyarci Adamu? Yadda muka koya, Allah ya kai ma Adamu ziyara domin Allah ya halicci mutum don zumunta. Nufin Allah ne, shi da ’yan Adam su yi zumunta tare, su yi hira, su yi murna tare, tunani da zuciya su zama ɗaya, su kasance tare har abada. Hakika Allah ya san mutane su riƙa yin girma cikin kyakkyawan saninsa mai ban al'ajabi har abada abadin. To, akwai abin da ya kamata mu sani game da wannan gona inda Allah ya zaunar da mutumin na farko. A tsakiyar gona Allah ya dasa itace biyu masu muhimmanci ƙwarai, ɗaya sunansa ne itacen rai, na biyu sunansa itacen sanin nagarta da mugunta ne. Allah ya dasa itacen rai cikin gona domin ya tuna ma Adamu, nufin Allah ne mutum ya sami rabo cikin madawamin ran da ke fitowa daga wurin Allah. Itacen sanin nagarta da mugunta kuwa Allah ya sa shi a tsakiyar gona domin ya gwada Adamu, ku ji abin da littattafai suke cewa, Ubangiji Allah ya yi wa Adamu umarni ya ce, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu, lalle. Bisa ga fara Sura biyu, aya sha shidda aya goma sha bakwai. Me ya sa Allah ya hana Adamu ya ci daga itacen sanin nagarta da mugunta, ko Allah mai rowa ne? A'a, ko kaɗan, shi ba mai rowa ba ne, gaskiya ɗaya na sunayensa shi ne mai ba kowa hannu sake, bisa ga Yakubu Sura ɗaya aya biyar. Allah ya faɗa wa Adamu, Kana da ’yancin ci daga kowane itace, ban da wannan, ko umarnin nan mai wuya ne? A'a, ba ya da wuya, cikin alherinsa Allah ya ba Adamu kowane abin da yake bukata domin ya yi murna ƙwarai, bai hana masa abu mai kyau ko guda ba, amma Allah bisa cikakken shirinsa ya aza a gaban Adamu wata gwadawa mai sauƙin ganewa. ta hanyar yin biyayya ga umarni, sai Adamu ya sami damar ya nuna ma Allah yana ƙaunarsa, yadda Ubangiji Allah ya ce a maganarsa, kowa ke ƙaunata zai kiyaye maganata, wanda baya ƙaunata baya kiyaye maganata, bisa ga Yohanna Bishara, Tura sha hudu, aya ashirin da uku da ashirin da hudu. Nufin Allah ya gwada ƙauna da biyayyar Adamu. ya auna zuciyar Adamu, shi yasa ya ba shi wannan umarni mai sauƙin bi, Allah bai halarci mutum da biyayya dole gare shi ba, mutum ba inji ba ne, Allah ya halarci mutum da azanci da zuciya da ikon zaɓe, sai mutum ya zaɓa don kansa ko zai ƙaunaci Allah ya yi masa biyayya ko babu. Me Allah ya gaya ma Adamu game da sakamakon cin ɗayan itacen da aka hana? Bari mu sake karanta nassin, Allah ya ce, Amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. Kenan Allah ya sanar da Adamu sakamakon rashin biyayya ga umarninsa mutuwa ne. Allah yana ƙaunar mutumin da ya halitta, saboda haka ya galgaɗe shi a sarari cewa, Adamu, in kaya mana rashin biyayya, za ka mutu, doka ta mai tsarki tana tilasta mutuwa, wanda ya yi zunubi shi zai mutu. Ezekiel Sura sha takwas aya ashirin Wataƙila wani yana tambaya, menene zunubi? Littattafai suna cewa, zunubi ta waye ne, Yohana ta fari Sura uku aya hudu. Rashin adalci zunubi ne, Yohana ta fari Sura biyar aya sha bakwai, duk wanda ya san abin da ya kamata, ya kuwa kasa yi, ya yi zunubi kenan. Yakubu Sura hudu aya sha bakwai. Zunubi shi ne mutum ya karkata garin bin nasa ta farki. Ishaya Sura hamsin da uku aya shida, Duk abin da ba daidai ba ne a gaban Allah zunubi ne, mu zai faru ma waɗanda suka yi ma Allah zunubi? maganar Allah ta ce, Wanda ya yi zunubi shi zai mutu, Ezekiel Sura sha takwas aya ashirin. Wata aya tana cewa, Sakamakon zunubi mutuwa ne, Romawa Sura shida aya ashirin da uku. Mecece mutuwa? Waɗansu suna ɗaukar cewa mutuwa rashin kasancewa ce, komai ya ƙare, ba ka jin komai bayan mutuwa, amma idan muka dogara ga rubutun annabawa, muna ganin ba haka mutuwa take ba, a halshen Ibrananci wanda aka mora a littattafai masu tsarki, ma'anar mutuwa ita ce rabuwa, mutuwa ta raba mu da rai. Sa'ad da Allah ya ce ma Adamu, Amma daga itacen sanin nagarta da mugunta, ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi, za ka mutu lalle. Allah yana cewa, Adamu, idan ka ci daga itacen da na haramta, a ran nan za ka mutu, wato, za a yi rabuwa tsakanin ni da kai, idan ka yi mani rashin biyayya, ba dama ka ci gaba da yin zumunta da ni, ni mai tsarki ne, ban yarda zunubi ya kasance a gabana ba, ban yarda su waɗanda suka ƙi hanyata su kasance a gabana ba. na fidda Lusufa da mala'ikunsa sa'ad da suka yi zunubi, zan fishe ka kuma idan ka yi zunubi. Bayan wannan, idan ka ci ɗayan itacen da na haramta, jikinka zai fara tsufa, wata rana zai mutu, wato, za a raba kurwarka daga jikinka, ba shi ne ƙarshen magana ba, in ka yi mana rashin biyayya, ba kawai jikinka zai mutu ba, amma kuma kurarka ko ruhunka za ta tafi wurin da aka shirya domin Shaiɗan da mala'ikunsa, can za ka rabu da ganina har abada abatin. Kenan muna ganin rabuwa masu tsanani kashi uku sakamakon zunubi na farko, a nan duniya ruhunka yana a rabe da Allah, wato, ta dalilin zunubin da ke cikin zuciyarka, babu wata hulɗa ko zumunta tsakaninka da Allah mai tsarki. Na biyu, ran da ka mutu, za a raba kurwa da jikinka, wato, jikinka zai mutu, kurwa za ta tsaya gaban Allah jiran hukunci. Na uku, bayan hukunci, za a raba jiki duk da ruhu daga Allah har abada abadan a cikin tafkin wuta. bisa ga faɗin maganar Allah wadda ba ta da kuskure, mecece mutuwa, a taƙaice mutuwa ita ce rabuwa da Allah mai rai, zunubi ya raba tsakanin mutum da Allah wanda ke tushen ainihin rai, Allah mai tsarki ne, ba ya barin zunubi ya kasance a gabansa ba, ana kwatanta ruhun da ya yi zunubi da reshen icce wanda aka sare, aka yas. me zai faru sa'ad da aka raba reshe daga gangar jikin icce, reshe da aka datse, ko yana da rai? A'a, ya mutu, kunnensa ba za su bushe nan take ba, amma ba da daɗewa ba sai su bushe. Kamar haka, idan ba ku karɓi hanyar samun gafarar zunubi wadda Allah ya tanada ba, a ganinku kuna da rai, amma littattafan annabawa suna cewa a gaban Allah ku ne matattu ta laifofinku da zunubanku, bisa ga Afisa Sura biyu aya ɗaya, laifofinku suka raba tsakaninku da Allahnku, zunubanku ne kuma suka sa ya juya daga gare ku don kada ya ji ku, Isha Sura hamsin da tara aya biyu, kuna kamar reshe da ya bushe, a kuma tattara irinsu a jefa wuta, a ƙone. Yohana Bishara Sura sha biyar aya shidda Ba yadda reshen da aka raba daga gangar jikin icce zai ba da ’ya'ya, haka Allah yana ganin mai zunubi, komi aikinsa ba yadda zai gamshi Allah, ni yasa, domin babu hulɗa tsakaninsa da Allah wanda ke itace na gaskiya, tushen rai na gaskiya. ba abin da ke jiran masu zunubi banda hukunci mai adalci daga hannun Allah, amma cikin littattafan annabawa Allah ya bayyana yadda za mu sami adalci a gabansa, mu san tabbacin shafewar zunubanmu, za mu yi nazarin wannan nan gaba. Kamin mu kai ƙarshen jawabinmu na yau, muna so mu karanta sauran abin da ke cikin suran nan, littattafai suna gaya mana yadda Allah ya halicci mace ta fari, ku kasa kunni. Sa'an nan sai Ubangiji Allah ya ce, Bai kyautu mutum ya zauna shi kaɗai ba, zan yi masa mataimakin da ya dace da shi. Sai Ubangiji Allah ya sa barci mai nauyi ya kwashe mutumin, lokacin da yake barci, Ubangiji Allah ya cire ɗaya daga cikin haƙarƙarinsa ya cike wurin da nama. haƙarƙarin nan kuwa da Ubangiji Allah ya cire daga mutumin ya yi mace da shi, ya kuwa kawo ta ga mutumin, sai mutumin ya ce, Yanzu dai wannan ƙashi ne daga ƙasusuwana, nama ne kuwa daga namana, za a kira ta mace, don daga cikin mutumin aka ciro ta, domin haka mutum yakan rabu da mahaifinsa da mahaifiyarsa ya kuwa mannewa matarsa, su zama ɗaya, da mutumin da matarsa dukansu biyu tsirara suke, ba su kuwa ji kunya ba. Farawa Sura biyu aya sha takwas da aya ashirin da ɗaya zuwa aya ta ashirin da biyar. Kenan mun gano aure shirin Allah ne, Allah ya halicci mutum ɗaya da mace ɗaya domin su ƙaunaci juna, su zauna tare duk tsawon rayuwarsu, su zama iyali mai farin ciki, masu ɗaukaka Allah, Allah ya ƙaunaci Adamu, yana son ya sami matuƙan murna, saboda haka Allah ya ba shi wata kyauta mai ban al'ajabi, ya ba shi mata. Nufin Allah sai Adamu ya yi ƙaunar matarsa, ya riƙe ta, ya ƙaunace ta yadda yake ƙaunar kansa. Abin da ya fi muhimmanci, nufin Allah ne mutumin da matarsa su ji daɗin zumunta ta ƙwarai da shi kansa. su ƙaunaci Allah, su yi ma Allah biyayya har abada abadin. Afisawa Sura biyar aya ashirin da ɗaya zuwa ashirin da uku, sannan Sura shida aya ɗaya zuwa hudu. Shi kenan Allah ya gama dukan aikinsa na halitta, littattafai suna cewa, Allah kuwa ya gama dukan abin da ya yi, ga shi kuwa yana da kyau ƙwarai, ga marece ga safiya, kwana na shida kenan. da haka aka gama yin sama da duniya da rundunansu, a kwana na bakwai Allah ya gama aikinsa wanda ya yi, ya kuwa huta a kan kwana na bakwai daga dukan aikinsa da ya yi, domin haka Allah ya sa kwana na bakwai albarka, ya tsarkake shi don a cikinsa Allah ya huta daga dukan aikin da ya yi na halitta. Fara Sura ɗaya, aya talatin da ɗaya zuwa Sura biyu aya uku Me ya sa Allah ya huta a kwana na bakwai, ko ya gaji ne? A'a, Allah ba ya taɓa gajiya, littattafai suna cewa, Allah ya huta domin ya gama aikinsa, komai cikakke ne, shi ya sa Allah ya huta, ya daina aikinsa a kwana na bakwai, kuma ta dalilin wannan akwai kwana bakwai ga mako. Abokai, Na gode don sauraro, an Allah ya yarda lokaci mai zuwa, za mu ga yadda zunubi ya shigo duniya. Allah ya albarkace ku ta wurin yin tunani a kan faɗin nan daga maganarsa, gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma baiwar Allah ita ce rai madawami. Roma Sura shida aya ashirin da uku Allah ya taimake mu, amin.